labari da dumi a halin yanzu dai shahararren mawaƙin nan wato dauda kahuta rarara wanda yake wa gwamnatin apc muhammadu buhari da kuma tinubu da duk sauran 'yan apc waka wato ya tattaki gwamnatin buhari a inda yake cewa ba zai yi haƙuri gwamnatin tinubu kamar yadda ya yi haƙuri a gwamnatin da ta gabata ba shi da kansa yake cewa dai na bada gudunmawar da kaɗan ne suka bada a tafiyar da aka yi ta kafa gwamnatin buhari amma ban amfana da komai ba kuma ba a bani dama na taimaki rayuwar mutanen da muke tare da su ba don haka don haka nan nake so duniya ta sani ba zan sake irin wancan haƙurin da ne a baya ba wannan dai na cikin wasu daga cikin maganganun da aka yi shi ma dai hadimin na shugaban kasa muhammadu buhari wato bashir ahmad ya mai da martani ga mawaƙi rara inda yake cewa na kalli wani bangare na bidiyon da yake yawo na taron manema labarai da mawaki dauda kahuta rara ya a yau musamman na bangarori da ya ce wa tsohon shugaban kasa muhammadu buhari yake zargin cewa sai da ya rusa kasar baki daya kafin ya bar mulki wato buhari ya yi raga da najeriya kafin ya bar ta to shi dai a cikin wannan bayani da bashir ahmad ya ce na farko a cikin bidiyon rara ya yi ikirarin cewa wai gudunmawar da ya bayar a tafiyar buhari ko shi buharin bai bawa kansa irin wannan gudunmawa ba bashir ahmad ya kara cewa ikon allah don allah akwai hankali a cikin wannan magana sai dalili na biyu yayin da shi bashir ahmad ya ci gaba da cewa inda wannan ya ce gwamnatin ta shugaba tinubu idan har ba a bashi mukamin minista ba to ya kamata a ce an kira shi an zauna da shi an zaɓi wanda za a ba wa mukamin ministoci kaga wannan tashi hankali ya ce ko akwai chemistry balle technology a cikin wannan batu to bashir ahmad da ya ƙara cewa to gaskiya wannan maganganu da suka fita daga bakin mawaƙi ya sa na ga cewa tsayawa a bashi amsa a matakin hankali ma ba ta lokaci ne domin kuwa wannan maganganun nasa sun saba wa kowane irin hankali da tunani ya ƙara da cewa idan dai ba akwai rashin lafiya ba to lalle akwai tsantsar jahilci babu hikima a ciki ko kaɗan to shi dai bashir ahmad din ya ƙara da cewa magana da rara ya yi da cewa wai a cikin shekaru bakwai ne na muhammad buhari ba iya abin hanyar abuja zuwa kaduna a zahirin gaskiya ba za a ce ba a samu matsalolin tsaro ba akan hanyar ba sai dai za a ɗan yi masa tuni da cewa da ya tuna baya a lokacin da Buhari ya karɓi mulki ba ma maganar kidnapping ake yi ba a lokacin nan saboda matsalar boko haram ta jefa yankin arewa da kuma abuja da kaduna da ji sauran jihohinmu na arewa har zuwa kano balle uwa uba zuwa maiduguri wanda duk kowa ba zai baya iya bin wannan hanya game da waƙoƙin da yi wa buhari tun da rara yake yi masa waka bai taba yi masa waka kyauta ba ba tare da an biya shi haƙƙinsa ba bashir ahmad ya ce a ƙarshe magana ɗaya da rara ya manta bai faɗa wa jama'a ba ita ce bai fito ya bayyana wa jama'a cewa baba buhari bai taɓa taimakonsa a rayuwarsa ba wannan ra'ayi ne da kuma abubuwan da shi bashir ahmad ya maida wa martani akan rarara sai ake cewa nan tuka da warwara ku saurari dai wannan jawabi na mawaƙi rarara da kuma abin da yake faɗa kada a manta a nama subscribing a lakin a sharing daga gidauniya tv